DW Labarin wasanni To jama'a bar barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin labarin wasanni wanda a cikinsa za ku ji cewa ta warewa Najeriya da Tunisia a gasar neman lashe kofin kwallon kafar Afirka yayin da ta warewa Senegal da Algeria. Haka zalika ta warewa Kenya a wasan ƙarshe na neman lashe rukunin mata na kofin ƙwallon raga na Afirka yayin da ta warwarewa Kamaru. sannan kuma ta warewa Roger Federer da Serena Williams a gasar tennis ta Wimbledon yayin da ta warewa Halep ta Romania da Djokovic na Sabiya. Sai ku kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe don jin labaran wasannin dalla-dalla. To Dalla, aski ya zo gaban goshi a ƙoƙarin da ƙasashen Afirka ke yi Na neman lashe kofin ƙwallon ƙafa na wannan nahiya inda bayan tankaɗe da rairaya Senegal da kuma Algeria suka kai bantansu zuwa zagayen ƙarshe. Ita dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Senegal ta yi nasarar yin waje da Tunisia bayan da ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. A ranar Juma'a ne za a buga wasan na ƙarshe tsakanin Algeria da ke neman lashe kofin a karo na biyu da kuma Senegal da ke neman lashe kofin a karon farko cikin tarihinta. Mai horas da ƙungiyar Leon de la Teranga ta Senegal, Aliyu Sise, ya yaba rawar da 'yan wasansa suka taka har zuwa yanzu. Ça Ya ce an yi shekaru sha bakwai rabon da mu kasance a wannan mataki. Don rukunin 'yan wasa da muka yi a shekara ta dubu biyu da biyu A gaskiya aiki tukuru da muka yi da kuma jajircewa ne suka kai mu ga cin wannan nasara. Ko da shike ina kallon wasa ne daga benci, amma na fi son samun kasance da 'yan wasana in fuskanci wahalhalunsu da nufin ƙara musu ƙarin gwiwa don cin buri. A ɗaya ɓangaren kuma ta faru ta ƙarewa Super Eagles ta tarayyar Najeriya sakamakon duka da ta sha a hannun Fenek ta Algeria ci ɗaya da biyu. A hakikanin gaskiya ma dai rama wa kura aniyar ta Algeria ta yi domin rabon da ta doke Super Eagles tun a wasanni daban-daban har guda goma sha tara. Sai dai babbar ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Najeriya za ta buga wasanta na sanin matsayi na uku ne da Tunisia. a ranar laraba mai zuwa tuni dai masharhanta lamarin wasanni na najeriya suke fashin baki dangane da rashin samun nasarar kungiyar tasu kamar yadda za ku je cikin wannan rahoton da wakilinmu na sokoto ma'auya abubakar idris ya aiko mana ko da yake tarihi ya nuna najeriya ta ɗauki wannan kofi har karo uku yayin da algeria ta ɗauka sau ɗaya to amma kuma rashin nasarar wannan wasa ga najeriya tsakaninta da algeria zai taɓa kima da kuma martabar najeriyar a cewar umar ahmad kwari wani kwararre kuma marubuci labarin wasanni a tarayyar ta Najeriya. Na farko dai akwai 'yan wasa ta waɗanda ake ganin cewa watakila za su yi shigowa takarar neman gwazon kwallon kafa na Afirka da hukumar CAF ke gabatarwa da sauran hukumomi ke gabatarwa yanzu yana da wuya wani daga cikin 'yan wasan Najeriya ya shigo cikin jerin wannan 'yan takarar da dai sauran makamantansu sannan kuma matsayin Najeriya a jerin kungiyar da tafi kwarewa a nahiyar afirka da hukumar kallon kafar duniya take fitarwa zai yi kasa kaka shi ma wani kuma bayani a ci gaban wasan kwallon kafa a najeriya to amma kuma da yawa daga cikin 'yan najeriya na ta bayyana dalilai kan rashin nasarar ta Najeriya. Balkisu Abdullahi Jantullu wata mai gabatar da shirin labarin wasanni ce. An fi Najeriya iya kwallo kamar yadda alamu sun ka nuna. Saboda idan haka kalli wasan za ka ga kwata-kwata ba amma kai hari eh, gola Algeria. An taru an tattare an koma ita golan Najeriya. In sun taru ai sai su tare su yi dependin cewa ka a zura musu kwallo a raga amma sun bari an ci musamman ma shi golan sai da bayan ma ya dan wani kazar kazar ya kamata a ce gaskiya sun samu irin eh, training yadda ya kamata kafin a buga wasa dan ana duba a ce zaratan yan wasa na an kasa ai Ahmad Musa na ciki odin Igalo na ciki shima ma Ekong na ciki amma duk da haka nan wasan bata yi daɗi ba ko kaɗan. Sanusi Bello Zolo shine ke zama mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa a jihar Sokoto. Idan aka ce an zo irin wannan gasa ta Afirka kuma aka kai cikin tim talatin da biyu ya kasance guda hudu kawai suka rage to akwai abubuwan da za su biyowa baya daga kowane bangare na timatiman nan da ke wasa tun daga matsi da suke samu daga kasashensu da matsi da suke samu daga waɗanda suka je ma filin wasa da macin da suke samu daga kwace-kwacensu masu koya musu wasa wannan halin najeriya ta shiga cikin wannan halin na matsacin nan duka da na faɗa. nasarar ta algeria ga najeriya ya sanya ta zo kan kankan da najeriya ko da yake tuni 'yan najeriya ke cike da fata a wasa ta gaba da najeriya za ta kara ga ma ra'ayoyin wasu 'yan jihar sokoto yara na kawai da allah ya akwai da ai gola na nama a canza shi a kawo mana wani gaskiya muna da matsalar lamba tara da kifa gaba su kara jajircewa kamar lokutan mutanen baya da suka yi wanda suka dauko mana koyi ya kawo najeriya yanzu dai babban kalubalen da ke gaban najeriya a cewar masana shine neman matsayi na uku inda najeriya za ta kece reni da kasar tunisia Ma'awiya Abubakar Idris kenan dauke da karin bayani daga Sokoto birnin Shehu. Ƙungiyar mata ta kwallon raga ta Kamaru ta sake lashe kofin nahiyar Afirka a karo na biyu a jere a gasar da ta gudana a kasar Masar, inda ta samu nasarar doki abokiyar hamayyarta ta kasar Kenya da rukunin ce uku da biyu. Tarihi ne ma dai sake maimaita kansa, saboda dama Kamaru ta doke Kenya a gasar karshe da ta gudana shekaru biyun da suka gabata a Yawunde. kasashe tara ne da aka fici da su a fannin kwallon raga a Afirka suka shafe mako guda suna kece ne tsakanin su a birnin Alkahira, ciki har da Kenya da ta taɓa lashe kofin sau tara da kuma Masar da ke da kofi uku a hannunta. A jamhuriyar Nijar kuwa Ufana Musa ya zama shugaban hukumar kokawar gargajiya ta ƙasa ba tare da ya fuskanci hamayya ba. Wannan ya faru ne sakamakon janye takardunsu da sauran 'yan takara biyu suka yi gabanin taro da wakilai daga jihohi takwas na ƙasar suka halarta da nufin zaben sabbin shugabannin hukumar ta kokawa. Idan dai ba a manta ba, a shafe shekaru jagorancin kokawar ta gargajiya na ƙarƙashin wani kwamiti da ministan wasanni ya kafa sakamakon rashin jituwa da ake fuskanta. Duk da cewa wasan ne ya fi samun karɓuwa a tsakanin 'yan Nijar, amma kuma kokawar gargajiya na ci gaba da fama da tarin matsaloli musamman ma dai lokacin babbar gasa ta ƙasa. Dangane da haka ne wakilinmu na birnin Yamai Salisu Bukari ya tuntuɓi Ofana Musa, sabon shugaban na hukumar kokawa, don jin hanyoyin da zai bi wajen magance kalubalen da kokawar gargajiya ke fuskanta. Duka yau 'yan kadiba yau da shekara uku zuwa hudu kokowa ta sake wani hali ba yanda aka santa ba ne. in an je kokowa kana gani yau bai wuce kwana daya bai uku an kare kokowa ba ta koma daɗi. To wannan duka abubuwan gaskiya muna so idan Allah ya ba mu kawo gyara bisa ga nan saboda kokowa ta koma wurin ta yadda an santa da shine babban gurin mu wayannan abubuwa ne misali wanda zaka ce ya kyauta a ce an dawo da ita kokowa dan ta yi armashi in ana kokowa kamar yadda wadda bai wuce kwana biyu uku ana kokowa gaskiya daga baya sai a fara ba da kaye ana gyara ta wannan abin gaskiya muna so da mu da duka mutane 'yan kokowa shugabannin kokowa saboda mu ka karshe wannan abu ce game da haɗin kan jihohi saboda mun ga wani bin abin kamar maimakon ya zama wani haɗin kan ƙasa yana neman ya raba kan jihohi wannan ya ce ana yin wasu abubuwan da ba su dace ai shi yasa ni tun daga harko na ga jihohi duka na ce musu ni ina so in yi biro na haɗin kan 'yan ƙasa ba na wace mutane ba ina son duka wakilai na kokowa hankalin mu ya zo ɗaya shawara ta zo ɗaya magana ta zo ɗaya. ufana Musa kenan. sabon shugaban hukumar kokawar gargajiya ta jamhuriyar Nijar a tattaunawar su da Salisu Bukari a birnin Mai. Yanzu kuma sai fagen tennis inda shahararriyar 'yar wasar kasar Romania nan Zimona Halep ta yi abin kai a gasar Wimbledon inda ta lashe kofin rukunin mata sakamakon doke Serena Williams da ta yi da ci 6 da 2 da kuma 6 da 2 a cikin minti 56. Wannan dai ba shine karin farko da Halep ta lashe gasar ba, lamarin da ya sa Williams barar da damar kafa tarihin zama 'yar tennis da ta fi kowace lashe kofin na Wimbledon. A rukunin maza kuwa, an yi gumurzu na sa'o'i biyar tsakanin Roger Federer da kuma Novak Djokovic kafin a san zakarar da Allah ya nufa da cara a gasar. A ƙarshe dai ɗan Sabiya Djokovic ya ceto kansa ne har sau biyu da kyar kafin ya yi nasara a zagaye na biyar mai matuƙar mahimmanci da ake wa lakabi da tie break. Wannan dai shine karo na biyar da Novak Djokovic ya lashe gasar Wimbledon kuma karo na goma sha shida da ya lashe wata muhimmiyar gasa ta fagen tenis a duniya. To masu mu da haka ne shirin labarin wasanni na wannan makon zai dakata. Sai kuma wani lokacin idan Allah ya yarda za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka tallafa wannan shiri ya haɗu. Ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn. na tarayyar jamus.